danna subscribing sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne za ka ringa samun labaranmu kai tsaye da zarar mun dora. Labaran Hausa da ɗumi su daga ƙasar jamhuriyar Nijar da kuma ƙasar Algeria wanda a yanzu haka za ku ji cewa ƙasar Algeria za ta shigo cikin ƙasar Nijar domin haƙar man fetur wanda a yanzu haka an ƙulla wannan yarjejeniya tsakanin shugaban ƙasar Nijar wato kuma abdurrahman chani da kuma shugaban kasar algeria wanda ya ka mai sauraro ku biyo mu har ƙarshen bidiyon domin za ku cika cikakkun rahotannin da za mu kawo muku a halin yanzu wanda za ka mutane da yawa daga a cikin 'yan ƙasar jamhuriyar Nijar sun bayyana cewa a dakatar da wannan batun domin kuwa ƙasar Algeria ba ƙasa ce wacce take son ƙasar Nijar ba.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 sannan mai sauraro kada ka manta ka dangwala wa bidiyonmu alamar lakin mun gode labarai da dumudumin su daga kasar jamhuriyar Nijar da kuma kasar Algeria wanda a yanzu zaka za ji an ƙulla yarjejeniya tsakanin ƙasar Nijar da kuma ƙasar algeria a dangane da lamarin haƙar man fetur a cikin ƙasar nijar ɗin kamar yadda a yanzu haka mutane da yawa sun fito suna ta maganganu a dangane da lamarin inda mutane da yawa daga cikin 'yan ƙasar jamhuriyar nijar suka fito suke bayyana cewa ƙasar algeria ba ta kishin ƙasar nijar don haka wannan batun haƙar man fetur ɗin da za ta yi a ƙasar ba abu ne wanda za ta kawo ci gaba a ƙasar Nijar ɗin ba ya kamata a ɗauki mataki a kan lamarin kamar yadda a yin zaka mai sauraro mutane da yawa sun bayyana cewa shugaban ƙasa birginia abdurrahman chani ya san mutanen da zai yi kasuwanci da su waɗanda ba za su kawo wa ƙasar nijar matsala ba a ta kowanne hali a yin zaka ga cikakkiyar rahoton ka saurara domin za ka ji yadda lamarin ya kasance a halin yanzu a dangane da batun haƙar man fetur ɗin a cikin ƙasar jamhuriyar Nijar ɗin. Muna ƙara tuna maka dai idan har baka danna mana subscribing ba daure ka danna. Sannan ka danna ƙararrawa domin samun labaranmu da zarar mun dora. Mun gode. Ga cikakken rahoton ka saurara. Ministocin makamashi da ma'adanai na Nijar ɗin da makwabciyar ƙasar wato Algeria sun yi wani zama a birnin Algiers inda suka duba hanyoyin inganta aikin wato haƙar mai. da kamfanin kula da harkokin mai na Algeria zai yi a Niger da kuma batun shimfiɗa bututun iskar gas da zai taso daga tarayyar Najeriya ya bi ta Niger ɗin domin isa tashar ruwan Algeria a wani mataki na shigar da iskar gas daga yammacin Afirka zuwa ƙasashen Turai. Wakilinmu na Yamai fadar gwamnatin Nijar Salisu Bakari ya duba mana wannan batu ga kuma rahoton da ya aiko mana. a ziyarar da ya kai ministan kula da harkokin man fetur na kasar ta Nijar Farfesa Sahabi Umaru ya zama na musamman na aiki da takwaransa na kasar Algeria Mr. Arkab wanda shi ma a kwanakin baya kawo ziyara tare da tawagarsa a jamhuriyar ta Nijar inda ƙasashen biyu suka tattauna hanyoyin farfado da wani tsohon tsari na yarjejeniyar hakar mai da iskar gas sannan kuma sai ga wani batun shi ma da aka dade ana magana a kansa shine na shimfiɗa bututun iskar gas da zai taso daga tarayyar Najeriya ya biyo Nijar zuwa tashar ruwan ƙasa Algeria kuma a cewar Alhaji Umaru Umaru dan madamin da magaram wanda mamba ne a haɗaɗɗiyar kungiyar 'yan juyin juyi hali na ƙasar Algeria da ke nan Nijar. Wannan tsari suna alfahari da shi domin kuwa karfafa hulɗa tsakanin waɗannan kasashe babban ci gaba ne. In aka tabbatar da haka nan to in Allah ya yarda ƙasar Nijar ta hudu daga cikin ishirwa talauci ta shiga cikin kasashe wanda suke da ƙarfin dindindin na arzikin man fetur saboda haka irin salo na ci gaba da ɗan Nijar zai ta ƙasar waje ya ga kamar ƙasashen su Dubai ƙasashen Saudiya to in Allah ya yarda a waga kafa da niyya da shi shugaban ƙasa Abdurrahman Chani ya doka da kuma niyya wadda shugaban ƙasar Algeria Abdulmajid Tibun ya doka abin da muke fata Ubangiji Allah ya ba su ikon yin wannan abin iyan mu da jikokin mu su samu su ci amfani abin a fuskar gamayyar kungiyoyin fararen hula masu fafutukar samun cikakken 'yancin kasar ta Nijar a fannoni da dama ta bakin shugaban kungiyar Sinarji Alhaji Muhammad Alkabir na ganin cewa hulɗa da kasar Algeria da ya rufe idanu bai ga kyan makanta ba. Muna nema a yi kokari a bata gyaran huska saboda kasuwanci in kana yi yi ne kake da mutum wanda yake girmama tahiyarka yake girmama abokananka saboda duk wanda ya nuna maka halin shi na gaske a lokacin matsala ya kamata ka san in abokinka na gaske ne ko kuma in abokin yaudara грани, ту kasar mali kuma da burkina ransu suka saida saboda mu kenan yau sanadiyar wannan ma kasuwanci ya kamata mu hattara kasar Aljeri yau ji take ita babba ce mai karhi kenan tana iya ta muna barazana ta mamaye arzikin mu ta samu kamishi wanda ya yi karhi a shi bangare farfesa sahabi umaru ministan man fetur da makamashi na jamhuriyar nijar ya tabbatar da aniyar nijar din na ƙara zurfafa haɗin gwiwa da a ƙasar algeria ta yadda ƙasar ta nijar za ta amfana da kwarewar algeria a fannin harkokin mai da iskar gas tare kuma da matsakaimi na ganin an gudanar da wannan aiki na shimfiɗa bututun mai daga tarayyar Najeriya ya biyo Nijar zuwa ƙasar ta Algeria. Faisami Ciroma dan kungiyar farar hula masu kula da sa ido kan ma'adanai na karkashin kasa da ake fitarwa a Nijar ya ce abin da suke jira shine na ganin an yi komai ta yadda Nijar da 'yan Nijar za su ci riba ga wannan aiki. tattaunawa da za a yi a sa ci gaban Nijar ci gaban ɗan Nijar gaba tunda shine abin da ake nema. Yau in man fetur ne za a tonowa an shi bututun ne za a bi a yi yanda al'umma ta Nijar za ta cin amfanin abin ba a yi bayan da wasu 'yan tsiraru za su cin amfani al'umma ta wahala tunda kun san ayyuka na man fetur da ayyuka na bututu ma akwai illoli da yawa a yanayi a lahiyar mutane a lahiyar dabbobi kenan ɗauki matakai na gari wanda za a yi maganin wannan illoli Yayin wannan tattaunawa dai ta ministocin man na kasashen biyu, Mr. Arkab na Algeria ya bayyana aniyar kasarsa na tallafawa a kasar Nijar din a fannin albarkatun man fetur, bisa la'akari da gogewa da kasarsa ta yi a wannan fanni. Inda ya ce taron mai zuwa za a yi shi ne a tsakanin ministocin mai da makamashi na kasashen uku, Nijar, Najeriya da kuma Algeria. To sauraro, kamar yadda a yanzu haka ka tsaya ka saurari waɗannan rahotannin tun daga farko har ƙarshe na san ka ji yadda lamarin ya kasance kamar yadda a yanzu haka mutane da yawa sun fito suna ta tofa albarkacin bakinsu a kan lamarin haka zalika mai sauraro kai ma na san cewa dole za ka tofa albarkacin bakinka a kan wannan alaƙar da take kulluwa da take nema ta kullu tsakanin nijar da algeria A yanzu haka kai mai sauraro mai zaka ka iya cewa a dangane da wannan lamarin a matsayinka na ɗan ƙasar jamhuriyar Nijar, kai ma kana goyon baya a ƙulla wannan alakar tsakanin Nijar da Algeria ko kuma baka goyon baya. Haka zalika ko kai ba ɗan ƙasar Nijar ba ne ba, kana ganin hakan ya dace ko kuma bai dace ba. Muna so mu ji ra'ayinka a ƙasan wannan bidiyon. Mu da yanzu haka nan muka kawo ƙarshen wannan rahoton namu. Kai dai kasance da wannan tasha a koda yaushe